amma yanzu na yi karatu kuma ina son na nemi gafararsu amma sun yi nisa da ni yaya zan yi in dai ba rasuwa suka yi ba ko ina suka je ka bi su ka je ka nemi gafararsu ka nemi afuwarsu ka nemi yafiyarsu bisa kurakuran da kai musu in kuma sun rasu sai kai abu hudu ka dinga yawan nema musu gafara ka je kai sadaka jariya wanda za su ci moriyar abin sannan kuma ka je in ana bin su bashi ka biya musu sannan ka ci gaba da mu'amala da danginsu da masoyansu kana kyautata musu suna musu addu'a in nisan kana nufin rasuwa kenan malam wai an taɓa yunkurin sace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙarƙashin ƙasa kuma wani mataki ƙasar saudiya suka ɗauka ai kafin zuwan saudiya ne tun ƙarni kusan na shida ne ko na bakwai wasu maguzawa waɗanda suke da wata aƙida mummuna suke ganin sai sun ɗauki annabi sun mai da shi inda suke to shine aka turo wasu mutane suka zo suka kama haya a madina da kuɗi miliyoyi suka yi ta rabo suka yi ta ciyarwa suka yi ta aikin alheri jama'a suka yi ta musu kyakkyawan zato cewa ga wasu baki sun sauka a madina amma kullum sai sun sai abinci su raba jama'a su raba kuɗi su raba abinci kuma sallah ba ta wuce su a jam'i kuma kullum a cikin nafula suke da zikiri amma gidan da suka kama aje sun zo da wasu katti cikin dare waɗannan katti suke yin haƙa ta cikin wannan gidan da aka kama sai da suka yi haƙan zurfi kamar rijiya a cikin ɗakin sai kuma suka suka doshi inda masallaci yake suna kwakulewa suna kwakulewa da daddare sai su kwashe ƙasa gaba ɗaya sai sun tafi bayan madina sai su je su zubar ba a gai ba a sani ba suka kwashi watanni a haka sai da suka yi nisa so suke in suka zo daidai santa kabarin sai kuma su hudo sama sai su fito sai dai a wayi gari a ga babu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin wani sarakuna sai mafarki ibn asakir da sauran manyan malamai suka kawo sai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ka tafi madina ana shirya mun wata makarkashiya ka kai gudunmawa sarkin yana farka sai ga malamai cewa fa shi jiya wani farki ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma dai yana neman shawaran malamai annabi ya ga annabi a mafarki ya ce tafi madina ana masa wata makarkashiya sarkin nan suka ce aiko ya kamata ka je don ka tabbatar ko haka ne ko ba haka bane so da ya ɗauko jama'a da mayaƙa soja sama da dubu ɗari da makamai manya-manya ya zo ya sauka a madina lafiya ya ce musu ya zo ne dai ziyara zai sallah zai addu'a ya sa aka dinga bincike a garin aka ga bincike ya ce akwai wani bako da ya zo garin na wanda ba a da shi ba suka ce a babu waɗannan dai mutanen kirki ne kaji ma irin gudunmawar da suke bawa ce to ba komai na ga ko dai daɗin bacci ne ya sa yawan farkin sai kawai ya juya ya koma ya yi rabin hanya ya kusa koma garinsu yana sake kwantawa sai sake wannan farki sai sake dawa da ya da sai ce kai bai ma yadda da kowane gida a madina ba sai an yi bincike gida gida aka fara bincike gida gida gida gida gida ana cewa to yanzu waɗannan suya ma za a bincika gidansu waɗanda suke wannan aiki na kirki masoyan annabi na kusa da shi masu ƙaunarsa masu taimaka sun zo sun kawo gudunmawa madina ya ce har sai an bincika je gidansa a tona ko ina a ɗaga kowace tabarma ana ɗagawa sai aka tarar da rami a ƙarƙashin gadon ɗaya daga cikinsu aka shiga rami aka ga rami ya yi kwana ya doshi inda annabi yake da aka matsa su sai suka faɗi wannan ƙattun su kuma a bayan madina suke kwana sai dare ya zo su shi ƙasar aka je aka kamo su aka tsire su gaba ɗaya aka kashe su to sai wannan sarki ya ce to abinda da za a yi sai mun yi wani aiki don gaba wani zai iya sake yunkurin wannan sai sa aka zo inda ɗakin na na isha yake sai aka yi katanga sai aka yi rami haka dogo wanda zurfinsa ya fi rijiya zurfi aka zagaye kabarin gaba ɗaya da wannan ramin sai sa aka narka kwalta da dalma da ƙarfe idan aka zo aka zuba kwalta sai a zuba ƙarfe sai kuma a ɗauko dalma sai a zuba haka aka dinga sai da aka cike wannan faɗin ramin gaba ɗaya aka zagaye gurin da shi ta yadda ko ka taho ba ka da wani irin takanoloji da za ka iya huda wannan dalma da kwalta balle ka isa inda kabarin yake to wannan shine abin da so biyu an yi wannan a tarihi kamar yadda malaman tarihi suka bayyana to kaga ba a ma haifi ma sa'udu balle a kafa sa'udiya ba malam mijina ne yake min alwala da wankan janaba to malam yin haka ya halatta ko bai halatta ba domin idan ne masa magana sai ce soyayya ce ta sa yake yi min hakan to soyayya bata ce miki wanka ba amma zai iya zuba miki ruwa ba wai ya dinga wankan jaraba kuma ana cuɗa ki ai wata jaraba sai ta dawo to haka amma zai iya zai iya zuba miki ruwa yana zuba miki ruwa kina wanka ko ya zuba miki ruwa ki alwala amma ba ya kama hannunki yana dirjewa ba ai ba a wa mutum alwala sai dai a zuba masa ruwan alwala mutum ba zai iya alwala ba to sai dai ya taimama amma ba za a yi maka alwala ba sai dai a zuba maka ruwan kai kana alwala to zai iya miki wannan inda soyayya ta kai haka Allah kuma ya sa ta dawwama soyayyar eh. ka ta rana ki zo ki ce ko baya haka tunda dai yayi a baya ba shi shikenan ba ni ne na saci kuɗi naira miliyan uku na yi aure na sai gida na je maka to malam na san wanda na yi wa sata yanzu haka malam ina so na mayar masa yaya zan yi kuma yaya aure na yake da kuma gida da maka da gida da maka da aure duka kayi su da kuɗin sata to ba za a ce aure bai ba ba za a ce gida bai siyu ba kuma ba za a ce maka ba ta yi ba amma sai ka biya malamai sun ce wanda ya yi hajji da kuɗin haramun hajjinsa ta yi amma za a biya mutumin da ya sata wa kuɗin da hajjin duk nan baka da hajji saboda hadisin muflisu da yazo na Abu Huraira innal muflisa fi ummati man yati yawm qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin kaga yayi kenan amma wa yati wa qad shatama haza wa akala mala haza wa daraba haza wa qazafa haza fayuta haza min hasanatihi وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما, ما عليه أخذ Fa خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار hadisin fallasashe ne yake bayyana haka da ka kai kokari ka biya shi amma ka biya shi ta hanyar da ba zai gane cewa kudin sata kake da masa da shi ba mai yiwa ka iya cewa kun yi harka da shi ka ce mai gida da mun yi harka da kai kuma na ji daɗin zama da alin alherin da kai mun saboda haka ni ma nake so in yanzu Allah ya hore mun nake so in maka wata kyauta ta girma mm. sun ce duk abin da ka san in ka faɗe shi zai ta yanzu ka ce masa miliyan uku ka sa ta zai iye wato duk satan ma da aka yi min kai ne duk satan da aka yi min kai ne kawai yanzu ka yanzu uku ka faɗa ka faɗi ma ragowar to kaga abu ya ɓaci kuma gyaran ba zai yi ba kuma watakila wannan ya haddasa wata gaba tsakanin ku da ba za ta warke ba da haka malamai suka amfani da hadisin ma'anu da yazidu cewa ya ɗau zakka ya kai masallaci ɗansa ya karɓa ya ce ba ɗana ne niyyar bawa ba ɗa kuma ya ce to ani na karɓa sai suka kai ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laka ma akhasta wa laka ma nawaita to sai aka gina akan hadisi laka ma akhasta wa laka ma nawaita shi abin da ya karɓa zai ga kamar ya karɓi kyauta kai kuma niyyarka kuɗinsa kamar yan masa to kuma akan niyyar ka za a gina ba akan abin da ya karɓa ba so da haka ka cuci mutum dubu ɗari sai ka je ka siyo masa wata hanse ko wani agogo ko wani turare ko wani abu da ka san yana sha'awa yana so ko wasu shaddodi ka zo ka ce mai gida ai wato abin da ya harka ta yi kyau shine ga karan saka ma abin da muka yi a baya na alheri ga wasu shaddodi da wasu tararruka da wani abu shine na kama maka na dubu ɗari kai amma na gode Allah saka da alheri kaga shi ya karba da niyyar kyauta innamal amalu bin niyyati kai niyyar ka mai gida ya karbi kuɗin sa za ka shi ga ka amma dai wani ya kyauta wallahi yasa ake son mutanen kirki kaga zaman da muka yi da shi zaman lafiya na alheri ashe bai manta ba Allahu akbar kai wanda yaro da albarka yake eh shiga da dubu ɗarin sa gida wa inna malik kulli mur'in nawa. so da ka suka ce haka ake warware irin wannan malam don Allah ka taimaka min ka maimaita wannan sunayen Allah guda bakwai da suka zo a wata addu'a da manzon Allah ya yi rantsuwa yake cewa duk wanda ya roki Allah da wannan suna Allah zai karɓi addu'arsa Allah nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya ma inni as'aluka al jannata wa uzbika minan nar اللهم نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد lam yalid يلد ولم يولد walam yakun da kufan an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim ka duba cin addu'a'u min alkitabi was sunnati zaka samu wannan wanda yace tambaya ta ita ce ni dai na kasance ina amfani da sunan wani wanda yake ba shine ya haife ni ba amma kuma shine wanda ya rene ni tun ina karami shi ya sa ni a makaranta shi ya sa min sunansa a maimakon mahaifina sai ake kira na da sunansa ah, kuma na ji an ce hadisi ya ce wanda yake amsa sunan wani ba mahaifinsa ba to ya da gurin zama a wuta to matsayi na yake a cikin wannan addini to gaskiya dole ka sa sunan babanka ud'uhum li abaihim huwa qasatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum saboda da ana amfani da wannan sai wani ya kwace ka haifi da kuma wani saboda arziki ko kuɗi ko wadata sai ya kwace sunan sunan ka kai baban wasu kuma suna ga babansu bai kai darajarsu ba akwai wanda yake ga kamar yafi babansa daraja babansa yana ƙauye ko yana da wata sana'a cima baya shi kuma ya arziki ya yi wadata ya zama babban mutum sai ga ya nemo wani cikin dangi wani shahararre wani fitacce wani sananne wani mashahuri sai ya raba sunansa a jikinsa ya daina amfani da na babansa to ko wuta sai ka shige ta ka dai Allah ya tsare ka to saboda haka ka ci gaba da amfani da sunan mahaifinka shi kuma inda ya kamata a sa wanda ya maka abin arziki sai ka sa sunansa a gurin sai dai in kanin babanka ne ko wan babanka malamai sun ce wannan babu laifi in ka sa sunan kanin babanka domin shi ma sakan babanka ne haka wan babanka shi ma suka ce hujja a cikin iyayen annabi ishaqa an sako annabi isma'ila wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shahada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub isma'ila da ya shigo cikin nan ai isma'ila ya suke da ishaqa babansu ɗaya. uwa kowa da tasa amma suka ce waye yake musu wannan wasiya annabi yaqo sai suka ce qalu nattabi'u na'budu ilahaka wa ilaha abaika ilahaka wa ilaha abaika cikin abaika sai suka sakowa suka sako isma'ilu to isma'ilu baba yake ga annabi yaqo dan uwan babansa ne amma gashi Allah ya jiyo shi cikin babanninsa suka ce to wannan aya ta nuna tun da suka sako Ismaila cikin baban annabi Yaquba tare da cewa wan babansa ne saboda haka suka ce wan babanka da kanin babanka da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya don kai amfani da sunansa dama Allah ya kira shi shi ma baba a cikin alkur'ani saboda haka a nan ba za a saka a wancan hadisin ba amma can wani bare ne daban wanda ba a cikin wannan domin shi ma kanin babanka ya rike ka ai za ce ɗansa kai ma za ka ce babanka so kaga don kai amfani da sunansa wannan shi babu matsala tun da dama baba ne da kuma eh, amma sakan baba wannan ce malam dan Allah mace ce aka biya mata makka sai kuma mijinta ya mutu in ta tafi to shikenan sai ta ci gaba da aikin hajji ta kiyaye abin da mai haida mai takaba take yi in kuwa bata tafi ba to sai a jira a daga sai wata shekarar yanzu ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma ta fita sannan ta tafi wannan shine mashhuri cikin maganganun malamai wanda ya ce dangane ga lokacin nan na bayan sallar la'asar da ake amsa addu'ar mai addu'a dole sai yana addu'a a lokacin ko kuma zai iya yi ta salatin annabi har faduwar rana kwarai kuwa ko da ba addu'a kake ba in dai kana yin wani abin da Allah ya sa ka na alkhairi shi ma zai shiga ciki game da maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa idan ya ce assalatu salatu khairun minan naum a sallar asuba ni ma zan maimaita ko shiru zan yi to inda duk ba a ce ga abin da za a faɗa ba a bakacinsa to sai ka maimaita irin abin da ya faɗa kamar wajen assalatu salatu khairun minan naum hadisi bai zo mai zaka ce ba amma an ce kuma ka bi abin da mai kiran sallah yake faɗa ka faɗa amma wajen hayya alal sala da hayya alal fala nan an ce ka ce la haula wala quwwata illa billah amma an yace as-salatu khairu minan nawm me zaka ce kai sai ka ce as-salatu khairu minan nawm tambaya ta karshe addu'ar da ake yi a tahiyya ta ƙarshe a sallar farilla bayan tahiyya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin sallah ana yin sa a sallar nafila ko sai a farilla duk abin da aka ce a yi a farilla ana yi a nafila na addu'o'i da da zikirori wanda ya ce waɗannan addu’o’i menene bambancin waɗannan addu’o’i alam nas'aluka ya Allahu bi annaka al-wahid al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim alam nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum nas'aluka al-jannata wa uzbika minan nar alam nas'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad samad allazi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad to waɗannan dama su ne haka suka zo guda uku sai ka haddace suka dinga yin su gaba ɗaya tunda duk kowanne cikin addu'o'in nan guda uku an yi su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa cewa an roki Allah da sunan da yake amsawa kaga sai ka hada ukun kenan ma'asam da magaram da bukhul da jubun da yace Allahumma na'uzuka min al-hammi wal hazani wa uzbika min al-ajaz wal kasali wa uzbika min al-jubn wal bukhli wa uzbika min ghalibati ad-dayn wa qahr rijal ma'asam shine ka samu kanka inda ake sabo kace kana neman tsarin Allah kakka dinga saba masa ko kana halatta gurin sabo magaram kuma bashi kana roƙon Allah ya tsare ka bashi nana Aisha tace ya Rasulullah kana yawan neman tsari daga sabo da bashi yace bashi Aisha wanda ya ci sai yi alkawari ya saba sai yi magana ya yayi ƙarya yasa ke so Allah ya raba ni da bashi aljubun albukhul albukhul ruwa ko aljubun kuma tsoro ka zama matsoraci haƙƙin kama ka kasa bi balle na wani to wannan shi akwai masu neman addu'o'i akan aure aiki karatu rashin lafiya kasuwa to na tawassalu ila Allah bi asma'il husna wa sifatil ula ya biya kowa bukatarsa ta alheri wannan wanda ya aiko zungureriyar takarda ya ce suna da matsala da matarsa wannan kamata ya same ni a hisba domin wannan matsala ba ta karantawa ce haka kawai ba ta tunkararta ne hannu biyu da haka wanda ya ce suna da matsala da matarsa tana da 'ya'ya biyar sun samu matsala da ya karanta matsalar da kuma abubuwan da yake son ya faru nan take to wannan litinin ko talata bayan azahar ya same ni in sa a gayyato matar da iyayenta mu ji su kuma ta bangaren su me yasa suke so su dauki wannan matakin a kansa to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ala so alwala ibada ce kuma wata ibada ce da Allah madaukakin sarki ya keɓance ta ga wannan al'umma din duk duniya duk al'ummomin nan gaba ɗaya al'umma nan Muhammadu ne ake gane ta da alwala ran tashi kiyama. yace inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min na al-wudu al'ummata za a kiraye su kira na girmamawa za a gane su da guraban alwala in dai a kiyama aka tashi ga masu farin fuska farin hannu farin kafafuwa farin kai da wuraren alwala gabaɗaya a cikin duk yawan halittu na duniya gaba daya to al'umma na muhammadu ce sallallahu alaihi wasallam shi aka bawa alwala to shine yazo a riwaya wanda ya so ya tsawaita gurrarsa to ya tsawaita ma'ana gurbin alwala wannan haske na gurbin alwala to ya tsawaita za mu zo mu yi magana akai iya ina za a tsawaita din da kuma mu yi malamai akan tsawaita ko a bari kana sallallahu alaihi wa sallama يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة وكان صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبا لماء الوضوء ويحذر أمته من الإسراف فيه ما لا yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala kowace sallah mafi rinjaye duk sallah idan zai siya maimaita alwala ba wai don baya iya rike alwala ba ban sani ko kuna fahimta na amma saboda falalar ita alwalar duk lokacin da zai yi sallah sai ya tisa alwala saboda wancan abin da na gaya mu kaɗan daga cikin falalarta inda in kayi zahar. ka zo ka maimaita za a share maka la'asar ka maimaita za a share maka magariba kaga ai ba za ka yi sakaci ba to fi galibi a hayani mafi rinjaye kenan akwai lokacin da yana mai hada salloli da alwala guda amma wa rubbama sallar salawat bi wudu'in wahid sau da yawa wani lokacin kuma yakan yi salloli ga baki daya da ainihin wato alwala daya kun fahimce ni alwala ɗaya sai ya sallolin gaba ɗaya da ita yayi asubahi yayi azhar yayi magarib yayi al'asr yayi magariba yayi isha'i duk da alwala daya ka gwada kanka wata rana ko ba ka bane wani kuma magariba da isha'i ma ba iya rike ta miskini ne ma yastati wani kuma mantawa ke kawai shi da ya yi sallarsa kawai ya san kawai shi bai da alwala a ganinsa kawai so automatically in wata sallah ta zo zai sake sabuwa wani kuma rashin garantin tana nan ko bata ne yake sakewa alhali abin da ya tabbata a sunna shi ne ba a maimaita alwala da shakka mun sha yin bayani wannan a karatu al-yaqinu la yazulu bi shakki ma'ana kana da garanti yanzu ba kai alwalan magarba ba mun sallar magarba da alwala ba kaga wani ai yaqini ne ko ba alwala kai da alwala kai to shikenan ka tafi kwaramniyarka sai isha'i aka kira ka zo zaka yi sallah sai ka fara tunanin ya aka alwalan tana nan ko ba ta nan ai kawai tana nan tana nan saboda me baka zo da wani abu na haƙiƙa da yake nuna ta tafi ba ita samuwar alwalaka ta magariba wannan yaƙini ne tabbas ne amma wannan tunanin cewa tana nan ko ba ta nan kuma